الله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin karatu wannan littafi mai girma na madarajar sariki بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين wanda ake manzilatul adab abin da ya shafi ladabi ma da ya yi maganganu a baya karatun da muka yi ladabi ga Allah maɗaukacin sarki haka ladabi ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a kan shi za mu tashi insha Allah akwai kuma ladabi tsakanin mutum da bayan Allah maɗaukacin sarki mataki na biyu shine yace wa da adabu ma'a rasuli sallallahu alaihi wa sallama fal qur'an mamlu'un bihi amma yanda mutum zai ladabtu ta hanyar biyayya ga manzon sallallahu alaihi wa sallama da kyautata ladabi gare shi yace alqur'ani cike yake da da umarni da haka ana mu koma cikin ayoyin alqur'ani da yawa wanda suke nuni akan girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yin biyayya gare shi da rashin saba masa kamar suratul hujurat an buɗe farkon ta ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون هكذا آه آه آه آه da yawa wanda suka yi nuni a kan biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da darajar tashi da ce li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ma'ana girmama shi da darajar tashi da ba shi haƙƙinsa da haka shi yasa ma da yace Qur'ani cike yake da ayoyi waɗanda suke nuni a kan haka to malamin yace a ƙarƙashin wannan fara sun adabi ma'a Ko kololuwan biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi mishi ladabi yace na farko kamalu taslimi da ku. shine cika ni kauya da shi duk abin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi ko yayi umarni da shi to baka da ja'a matukar abin nan ya tabbata shine har Allah yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita wa yusallimu taslima cewa imanin ku Allah yana rantsuwa yake cewa wallahi ba za ku cika masu imani ba Kar kai kun hukunta manzo Allah sallallahu wa sallama akan ku da kuma abubuwan da suke sun ku sannan kuma kada ku samu wani abu na suka a cikin zuciyarku dangane da abin da ya hukunta kuma ku zama to masu miƙa wuya da yin shi to da haka ne imani zai cika da haka yana da cikin ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya da ni kauya da duk abin da ya zo da shi ba a ja mutum bai kawo ra'ayin wani a ce mishi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka za ke to ai mu ba haka malamin ya karantar da mu ba ana maganar annabi ba maganar malamin ka ana maganar manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaban malamai da ba shi ya zo da abin da malaman suka koya da aka kada mutum ya dinga tunanin a ce mishi annabi ya ce shi ba haka aka karantar da shi ba wannan babu dare babu girmamawa wanda kuma da yawa suna fara cikin wannan kuskure sai a ce annabi ya ce zai mutu ya ce shi ba haka ba ya sani ba to bi sanin malamin shi bai ta annabin Allah ya ce wajen iyadu da amri da kuma miƙa wuya ga umarninsa abin da ya ce na umarni to a ji shi shi ne Allah ya ce wa ma a ta kuma rasu da kwakwado wa ma na hakum an nukan sabu kuma shi ma kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na aitukum an nukaci ta nihu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu haka ne ya ce kullukum yadkhulul jannata illa man aba ya ce kowa zai shiga aljanna sai dai wanda ya yi suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama waye zai ki shiga aljanna man ya aba ya rasulullah yace man afa'ani dakhala aljanna wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna wa man afani faqad aba wanda ya tawa mun kuma ne ya aljanna kaga duk yana nuna mu umarni yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ala ra'si wal ayn babu a ciki babu ja a ciki domin shi duk abin da zai zo daga gare shi na abin da ya shafa addini ba tunaninsa ba ne daga Allah Allah ya ce ma yamtiku ani da hawa in huwa illa wahyun yuha duk abin da zai faɗa na bayanin addinin Allah da shari'ar Allah wannan wa'ayi ne ma'ana baya kawo abin da yake nasa duk abin da ya faɗa daga Allah wa tanaqi qabarahu bil qabuli wat tasdiq haka nan duk abin da ya zo na hadisan ba shine alkabar karɓar shi da gaskata shi wannan idan ya zama ya cika ƙa'idoji ƙa'idoji da suka tabbata wanda malamai suka tsara su shine wato ya zama hadisin ba na ƙarya ba ne ya zama babu eh, tuhuma a cikin waɗanda suka kawo abin domin a wanda suke danganta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ariya su ce ya ce kaza kuma ba haka ba amma duk hadisin da ya zo hadisi ne tasihun karihun hadisi ne ingantacce kuma wanda yake ya fito karara da abin da ake nufi da shi to ba a jari amma hadisi yana iya zama kari eh, ya fito karara amma dai sahiha bai da inganci akwai da yawa za ka da an kawo ba a ma hadisi ne amma dai ka sahi ba ingantacce ba ne bai zo daga manzan ba su alaihi wasallam ya faɗa ba to wannan kaga ba aiki da shi ko kuma ya zama sahi ne na naulai ko sai ya inganta din amma kuma bai fito baro baro da abin da aka ce a yi ba da aka yi zama hadisi ne wanda yake ya cika sharuɗa da ake karɓan hadisi a kansu yake duna an ya'milahu ma'arabatu khayalin baqinin yusammihi ma'qula da yanda idan zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kada wani ya kawo wani abu wanda yake na hankali ya ce zai tunkuɗe wannan hadisin da shi wanda da yawa yana faruwa cikin matsaloli kamar misali manzo Allah sallallahu wasallama ya bamu mu labarin alamomin tashin alkiyama daga cikin su akwai akwai akwai yajuju wa ma'juj ko to wani zai zo ce wannan abu ne da hankali ba zai dauka ai dujal ba wani abu dujal abubuwa ne kawai da za su zo na canjin zamani da waye zai ce ai babu dujal manzo Allah sallallahu alaihi wannan ya ce akwai dujal kai ka ce ba haka ba maganar hankali yanzu ake da tunani ba ana magana ne na shari'a ana magana ne na abin da yake na gaibi abin da Allah ya gaya mana kuma ya sanar da al'umma saboda haka wannan abu ne wanda yake na gaibi Allah ya sanar da shi kuma yadda ya faɗa din haka abin zai da haka ba ƙaramin mutum ya zo ya ce to bari ya yi amfani da tunaninsa ya ce to ai dujal din nan ba dujal ake nufi ba dan idan mutum ya ci gaba da irin wannan tafiyar sai ma da kore wasu abubuwa na gaskiya ya ce ai aljanna ma ba gaskiya ba ne wuta ma ba gaskiya ba ne a'a ana yin haka ne kawai don a tsoratar da mutane ko don a faɗaitar da mutane akwai masu faɗan haka saboda haka duk abin da ya zo babu a kawo masa hankali dan abu ne zo da shari'a ya zo da labarin wani abu wanda yake ba mu gan shi ba ba mu san shi ba to shine mu gaskata shi shine an nusaddiq ahu fi ma akhbara bi kuma kada mu kawo tunanin mu cewa ai wannan ya saba da tunanin hankalin dan adam kun gane ko wannan ya jawo sabani da yawa a wannan matsalar da muke ciki ta wannan rashin lafiya na corona da ake cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka da Madina abba'un ba zai shige su ba abba'un shine annoba to wannan ya kawo kace na ce sosai sosai da mata wasu ce to ai tunda ya ce annoba ba za ta shiga maka da madina ba to wannan cutar ba sunanta annoba ba tunda an same ta a maka da madina wai bai idan waɗannan abubuwa yana buƙatar malamai waɗanda suke tabbatar su malamai waɗanda suke masana Allah masana shari'a kuma mutane bayani a kai kada dalila sai kawai zaman mu shine zaman tasha ko zaman kasuwa mu shiga mu kuma mu yi tafashin baki a kai wannan ba ba mahallin mu ne. sai mu bar mu malamai su ne za su tabbatar da cewa a'a da wannan cuta din annoba ce ko ba annoba ba kuma menene shiganta maka da madina ko menene rashin shiganta duk ire-iren waɗannan abubuwan malamai sun yi ta tattauna a kai saboda haka idan abu ya zo wanda yake na gaibi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ko wajibi ne mu jaddata da abin da ya bada labari wannan yana cikin ladabi da shi yace au bi hamdihi yahmiluhu shubhatan aw shakkan kuma bai kyautuwa mutum ya dauko wani wani rukani ko kuma wani kokonto ya jefa a cikin wannan hadisa kaga akwai wanda yake cewa annabi ba zai dawo ba ko suna ba. kuma alhalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari daga cikin alamomin tashin kiyama dawowa annabi Isa kuma wani za ka samu malami ne mai da'awa zai ce ma shi ba bai ga annabi Isa zai dawo ba dan shi shubuhar da zai kawo da damuwarsa shine idan annabi Isa ya dawo a me zai dawo tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai babu annabi bayan sa to wannan ba majalin kai kai tambaya kai bane dan zai zai fara tambaya ko in ya dawo a matsayin annabi zai dawo ko a matsayin sahabi zai dawo ko a matsayin ne ne to ba wannan duk kokonto ne da wasu za su dinga kawo cikin shari'a akwai wasu malamai fitattu da suka yi kawo ya yada wannan fatawoyi har a yau din nan na cewa annabi isa ba zai dawo ba to da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya fi sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sani kuma shi yace zai dawo kai ka ce ba shi ake nufi ba ko ya ce ma hadisan ma karya ne ba gaskiya ba ne to kaga duk wanda ya ce annabi isa ba zai dawo ba ya yarda cewa annabi isa ya mutu ke kuma Allah ya ce annabi isa ba a kashe shi ba wa ma salo wa ma sarabu wa la shuke a adam duk wanda ya ce annabi isa ba zai dawo ba to ya yarda cewa annabi isa ya mutu kenan ya da alqur'ani da ya ce annabi isa ba a kashe shi ba bai mutu ba Ba ka irin wannan ba wai musu da za ka yi da shi ko na jayayya ka ce musu an ba ce a a hankali ne in ya ce annabi isa ba zai dawo ba to ya yarda an kashe shi ke in kuwa ya yarda an kashe annabi isa to ya karyata qur'ani dan qur'ani ya ce ba a kashe shi ba ko da haka duk abin da ya zo yana daga cikin ladabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaskata shi ma'ana kada ka yi jiya ko ka kawo wani kokonto ko wani rudani au yuqaddimu alayhi ara'a bija malam kamar yana cikin zamanin ne yace ko mutum ya kawo ra'ayin mutane ya fifita shi akan ra'ayin annabin Allah wannan ba ke ce kuma ba za mu sai ko zai ce ai malamin ya ce kaza a to da malamin ka da annabin Allah waye ya fi sani waye kuma abun koyi waye Allah ya ce abi Allah cewa ya abu annabin sa bai ce abu malamin ka ba haka yace ko a kawo ra'ayin mutane a daura akan sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana a gabatar da shi wa zabalati a ma da yace da ma wasu shirme na wato tunaninsu. su falwahidu bi ta'kili wa tasmini dan haka wajibi ne tilas ne mutun ya kadai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen hukunci wajen mika wiya wal inqiyadi da biyayya da kuma ba da kai kama wa hada al subhanahu wa ta'ala bil ibadati murtan subhanahu bil ibadati wal quduji wal birri wal inabati wal tawakkul kamar yadda ka kadaita Allah da bauta ka kadaita Allah madaukakin sarki da biyayya da kaskantar da kai da tuba da tawakkali to haka nan dole ka kadaita annabin annabin sallallahu alaihi wasallama da yin biyayya da kuma yadda da hukuncinsa da duk abin da ya zo da shi wanda fa kuma ne Allah da kuma tauhidin yin biyayya da kadai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin da ya zo da shi yace waɗannan tauhidin guda biyu kuma la najata lil abdi min azabillahi illa bihima ba yanda bawa biyu kubuta daga azabar Allah ba ya tabbatar da wannan tauhidin ba za ka kubuta ne daga azabar Allah kadai idan ka kadai ta Allah baka hada shi da wani ba kuma ka yarda da annabinsa ka yarda da hukuncinsa ce in ba kai haka ba ko ba yadda za ka yi ka kubuta daga azabar Allah kamar yadda hadisin da ya gabata man afa'a ni dakhala aljanna wa man afani faqad aba da aka yace tauhidu al-murtili farko kadaita wanda ya aiko da manzannin wa tauhidu mutaba'ati rasuli da kuma kadaita biyayyan manzo sallallahu alaihi wa sallam fala yuhakimu ila ghayrihi dan haka ba zai taba yin hukunci ga wani annabi ba duk hukuncin da za a kawo to ka gabatar da hukuncin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin wani kar a kawo ba fatawa shugaban fatawa da ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wani littafi na a alamun waje ne ibn qayyim yana cewa shugaban ya masu fatawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatawoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ya bada ansa to yana iya yiwuwa bayan ta wani zai bada amsa sabanin haka <laughs> ba zai ba zai yiwu ba ai an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukunce hukunce ko wasu sun tambaye shi me yake kaza me yake kaza to shin yan bayan da kuka ruwa za su ba da fatawa sabanin haka ba zai yiwu ba inda har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da fatawa to babu majalin wani kuma ya zo ya shiga yace shi ma bari ya yi tokacin abin da zai sani akan fatawarsa saboda haka babu wannan wala yarda bi hukmi gairi kuma ba zai taba yarda da hukuncin da ba na Allah da annabin ka ba duk hukunci yarda da hukuncin Allah hukuncin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wala yaqifu tanfida amri kuma ba zai tsaida zartar da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wa tarbiyi khabarihi ala ardihi ala qawli shaykhihi wa imami aka dai malam ba a zamanin ne yake ba yace kuma kada mutum ya gaskata ma'ana zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da shi ko ya rata ya shi akan yarda shehin ta ko malamin yanzu wani duk abin da ka kawo zai ce ya zai ya tambayi malamin da wanda yake da shi duk fatawar da za ka kawo maza ka ce abu kaza annabi ya hana shari'a ba ta yarda da shi ba zai ce ni fa ban ji ba da an ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ai ba magana baka ji ba babu wani malamin da zai baka ilimin da ya fi wannan babu shi yasa hatta abubuwan da ake yi ko a kirkire su wanda ba ta cikin addini in ka tambayi wanda yake yi din shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zai ce bai ba sahabban da sun yi ba ba to kai ne ka take babban abin tambaya kenan me yasa take sai to ai a hana ba to ba hana ba amma sun yi ko ba su yi ba kuma waye abin koyi malamin ka ko kuma su din da ta zo farko su da suka zo farko su ne abin koyi da aka yi wanda zai kirkiro na wani abu a cikin addini ya ce da abu kaza ko nau'i ne na ibada ko kuma nau'i ne na kusanci da Allah ce mishi ina aka samu wannan ina aka same shi da yawa irin wannan mutane suna fadawa cikin abubuwa na na na bid'a da yawa wanda kuma duk wanda ya aikata aka ya san ba da lada abubuwa suna da wata abubuwa abubuwa ne na al'ada suka rikice suka zama addini abubuwa ne al'ada ce an saba kan da zai ka rikice ta zama addini saboda haka duk abin da zai zo lallai sai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi shine zai zama addini ba ra'ayin wani ba ba kuma fatawan wani ba yace wa man hadi wa fa'ifatihi ko kuma ya dinga bibiyan ta da kuma bangaren wa man yu'azzimuhu da wanda yake girmama to duk wanda ya haka da yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ba amma da ya ci gaba da cewa fa in adinu lahu nafadahu wa qabai wa qabila khabara cewa idan abin da zai yi din sun har malaman nasa suke yadda da shi sai ta sun yadda da shi sannan ke zantar da shi to wannan kuskure ai hatta manya-manyan malaman nan magabata dukkan a rawaito daga gare su kusan zancensu ya ado a kan cewa ya fi shahara daga maganar imamu malik da imamu shafi allah ya mutu rahama ke cewa idan aka kawo wani zance namu kuma ya ci karo da zancen maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku yi jifa da zance na ku dauna annabin Allah ba ma yanzu ba haka ba ne sai ka ce ma mutum da abin da annabi ya da shi sallallahu alaihi wasallam da abin da sunna ta tabbatar da shi sai ce shi ba haka aka karantar da shi ba hatta maganar ba haka aka karantar da kai ba shi ma wanda zai karantar da kai daga ina ya kamata ya samu daga sunna ya kamata ya samu ba wata da tunaninsa ba haka in ya zama tunaninsa ya saba da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan babu maganar a tsaya jayayya sai ake tunaninsa sa na annabi Allah sallallahu alaihi wasallam وما يجي وإذا وإذا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم وإلا أعرفه عن مواضيه وسمى تحليفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله ونحمله قول يجي يجي وأكبر وزاد za a musu wata fassara don ya tafi daidai da abin da suke so kuma shi abin da ya zama na shari'a bai tafiya da ra'ayin mutane baya taba tafiya da ra'ayi duk abin da yake shari'a ne baya hawa ta ra'ayi in ka zo da ra'ayinka daidai dai ra'ayinka ya sauka shari'a ta hausa ba haka ra'ayi baya iya canja shari'a shari'a ita take canja ra'ayi ita take canja abin da yake farna ne dawo daidai ta bayyana abin da yake gaskiya ne daga abin da yake bata ne malai yake cewa bali an يلقى الأرض kulli بكل ذنب على الإطلاق ma kala shirku بالله خير له من أن يلقاه bi الحال wannan gaba ce mai muhimmanci da ya yi wani jan hankali da kwadaitarwa da kuma ma'ana tsoratarwa yake cewa wallahi mutum ya sadu da Allah matsaukakin sarki da duk wani zunubi in ba shirka ba ya fi mishi sauki da alkhairi fiye da a ce sadu a gaban Allah madaukakin sarki ya ma annabi ka tawaye yace da ya raka hadu da Allah da duk wani ne a to yau a ce mutum ya tsaya gaban Allah madaukakin sarki duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kai ka ce kai baka baka yarda da shi ba ba za a yi wannan asar yace da ya raka sadu da Allah madaukakin sarki da duk wani mutum ba wannan ba an ba shirka a ce mutum ya bar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babban asara ce to shi ne mana yake bada misalin wani abu da ya auku tsakanin shi da ire-iren waɗannan wanda za a gaya musu magana ta ce su a'a su ba haka malaman su suka ce ba ya ce wata rana wa da sababtu yawman ba da akabira haula ya ce wata rana na haɗu da wani daga cikin shugabannin irin waɗannan masu wannan da'awar fa qultu lahu sai na ce mishi sa'altuka billahi yace zan zan tambaye ka da girman Allah zan ma wata tambaya ka ban amsa kuma tambayar ko a yanzu in kama irin waɗannan ba su da ansa yace sai na tambaye shi tambayar ita ce yake cewa لو قلت أن رسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه أكان فرجا علينا أن نتبعه من غير أن نغلبه على رأي غيره وكلامه ومظهره أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم tambayar ya ce tambayar da dama ita ce mukaddara cewa a yanzu da ni da kai da muke magana manzala sallallahu alaihi wasallam yana raye. idan ya fara magana ya umarce mu da wani abu shin za mu yi biyayya da wannan umarnin da ya mana ko kuma sai mun sauki maganar mun je wani ya fassara mana tukuna kafin mu yi biyayya dole da ya rasa ke yace da a ce a yanzu abin da kake yi din nan kake cewa sai wani ya ma fashin baki inda muna raye ne zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam yana raye sai ya ce mana biyi kaza kana ganin ya halatta mu ba za mu yi abin da kake mun je mun yi wani bayani a kan mutum wani kafin mu yi shi ya ce a ai abin da ya fi cancanta shine mu ba da kai a gurguje mu yi biyayyan nan sai ya ce mishi to menene ya shafa wannan umarnin a yanzu akwai abin da ya canja shi ya tare daga inda yake ya ce to sai ya shiga cikin mutane don ya ce akwai abin da ya wa wannan umarnin to ya kamata ya kawo suwa ya shafe shi da haka ana yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya har zuwa lokacin da mutum ya bar duniya da haka biyayya ba ta ta kai ta kawai daga lokacin da aka aiko shi ba da kuma zamanin sa ba a biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan a wuyan mu har lokacin da muka bar duniya da mutum ba zai zo ce to ai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya rasu shi ke nan sai kowa ya kama madafa ba kowa ya nemi wata hanya ba a'a wannan abin da ya bari yana nan kuma a kan shiga abin da tafiya kuma a kan shiga za a bai suka tafi ai ga abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku buɗe wata hanyoyi ba ba a cewa ya ko tariƙa Abubakar ko tariƙa Umar ko tariƙar Usman ko tariƙar Ali ko tariƙar Abu Ubaida ko tariƙar ah, abin nan eh, sa'adin Abi Waqqas ko tariƙar Bilal ko akwai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi zamanin da akwai akwai ruwa ma'ana abubakar yana da mabiyarsa da jama'arsa umar ma yana jama'arsa usman ma haka ne ko ba haka bane to a ce abin da ya zama suke akai shine abin da yake da shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma haka sai ya gaba da tafiya shi yasa zamanin su ya fi kowane zamanin tsarkaka saboda duk abin da kai ya ka a cikin su ba wanda zai yadda da shi mu ɗauki misali guda ɗaya lokacin da shi umar radiyallahu ya yi wani hasashe lokacin da aka fita wani yaƙi, kuma aka kashe makaranta Alƙur'ani ta yawan gaske a yaƙi. ya zo ya samu abubakar radiyallahu anhu yana khalifa yake ce ni fanna da shawara alƙur'ani nan ba a tattara shi waje ɗaya ba gashi kuma mutane sun fita yaki makaranta alƙur'ani ta an kashe kusan mutum tamanin wasu wata ce ɗari da wani abu duk sun yi shahada ba su dawo ba ya ce anya an muka ci gaba da tafiya a haka wasu sun haddace alƙur'ani ba a haɗa shi waje ɗaya ba in fa suna mutuwa suna mutuwa kowa zai tafi da abin da ya haddace da haka ni shawara ta da nake bayarwa juma kenan yace shawara ce yake ba hanifa me yasa ba za mu tattauna qur'anin nan waje daya ba abubakar rabi allahu anhu buɗan bakin da yake annabi da yi ba har abin da yake nuna ma cewa su duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba su akai akai shi har abu ne na shawara kuma abu ne na hasashe da yake ganin an yi akwai gyara amma duk da haka da wannan abubuwan abubakar radiyallahu ya ce wallahi annabi bai bani ba zan ba ce ba zan taɓa yin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba wannan in zai nuna ma wani abu yana nuna ma yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ruko da tabakin sa bayan sa shi yasa Umar radiyallahu anhu dai da yake da wannan tunanin yayi ta Abubakar yana ba shi shawara yana cewa ba abin nan ko da mun yi din ba zai zama kafani ba saboda da abin da muke hange na maslaha na amfani a ciki ce ni dai ina ganin a suka yi ita ja har da baya zai abubakar yallahu anhu shi ma hankali shi ya karkata ya yarda ayi din duk da cewa annabi bai yi ba sallallahu alaihi wasallam amma abin da suka yi ba barna bane ko abu ne na gyaran al'umma tattara qur'ani ne waje daya to bayan sun tattaro akan wannan aka ce to wa za a sa wannan aiki nan ma matsala ce suka ce mu duba mutumin da ya fi kusanta manzana sallallahu alaihi wasallam wajen sauraron alqur'ani da rubuta wa'ayi wanda suka samo shi ne zaidu ibn sari radiyallahu anhu suka kira shi ce to zaidu ibn sari radiyallahu anhu ga abin da muka yi ga abin da muka yi na shawara kuma mun ga ba wanda ya fi cancanta da mu daura musu wannan nauyin in ba kai ba shi ma mu dan bakin shi ya ce ku ji tsoron Allah yanzu za ku yi abin da annabi da yi ba to muka ce yanzu ba haka bane yanzu shi kenan idan wanda daga cikin ya samu wani buɗi sai ce da Allah a zo a zuwa mishi sauka a Qur'ani ko a zuwa mashi mishi yasin dubu daya inda ya kai tambaya ka ce mala ina aka samu wannan zai ce ya ba ana mutane a zuwa ko sai ka tambaye shi ka ce shin wannan abin an yi shi zamanin maza sallallahu alaihi wasallam ko ba a yi ba zai ce ba a yi ba ko sai ba a yi ba sai a riga ta gano shi shi yasa nake akwai wasu abubuwa da yawa da aka shigar da su in za ka nema musu matsuguna babu ita haka guna saboda haka duk abin da za mu mu zama masu ladabi dan wannan shine ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yayi ko ya ce a yi ko aka yi abin a gaban ka bai ce komai ba bai hana ba wannan shine abin da za ka yi duk kuma abin da bai yi ba ko ya hana shi ko aka yi a sa ya hana ko kai ma ka bashi shi wannan shine samun matsala shine biyayya ga shi da haka ne sahabban manzo ba sallallahu alaihi wasallam suka kai matsayin da suka kai duk abin da yake musu kuyi suna yi duk abin da yake su bari suna bari ba ka taba aikata shi saboda haka wannan shine cikan biyayya dan haka malam da ya ma wannan mutumin tambaya ya ce menene ya shafe biyayya manzala sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwarsa da kuma bayan rayuwarsa ya ce mutumin sai ya shiga halin fi mawshiya sai ya rufe ba da amsa da haka sai zama bai da amsa da zai bayar ya ce sai ya sa ya tsanta a bakin shi irin kamar na nadama ya ce to ai bai da amsa to da haka yana daga cikin ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biyayyarsa Allah madaukakin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Lallai kyakkyawan abu abin koyi da za ku yi yana da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ne mafi kyakkyawan abin da za ku yi koyi ku ɗauki rayuwarsa ma'ana ku ɗauki tawarkinsa abin da ya zo da shi na addini ku tafi a kai shi yasa wata rana Anas ku hannu da ya yi rayuwa mai tsayi cikin sahabbai yana kusan shi ne kusan daga shi sai wani mutum su ne karshen sahabban da suka rasu gaba daya ya yi rayuwa mai tsayi wata rana yana zaune sai aka yi sanda aka idan da sallah sai ran shi ya ɓaci ya yi kuka yake cewa gaskiya na yi mamaki ya ce duk wani abu da manzala sallallahu alaihi wasallam ya bar mu a kai kun canja shi ya ce ba abin da ya rage in ba sallah ba ita ba da yanda kuka mai da ita to na da rayuwar da ake sallah ko yadda ma ake addinin gaba daya ya ce tsallar na ita kaɗai ce nake gani abin da ya rage wanda ba a taɓa shi ba amma ita ma da sanar mun taɓa ta ana so da yalla ba wanda yake faɗan haka yana mai takaicin abin da ya faɗa saboda haka biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kan gaba wajen komai wannan yana daga cikin ladabi amma mutum da zai zo ya ta ihu yana cewa shi yana kan annabi ba amma an ta kaiwa shari'ar manzala sallallahu alaihi wasallam kan ma'auni ka daura shi kan ma'auni sai ka gaba su wannan biyayyar ba ba gaskiya ba da aka biyayyar ba wai a baki kashe ba eh ana so ka furta din ta yi imani da shi ta ba da gaskiya da shi sannan kuma a aikace ka aikata abin da ya zo da shi wannan shine ladabi ne cikan ladabi malam ce hada adabul khawasi ma'a wannan shine ladabin kebantattun bayan Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama la muqalaba ta amri wa shirki bi banda ta ba umarnin ta da kuma hada shi da wani wannan yaban da ya faɗa sallama yace wa raqul aswat da daga murya wa iz'al al-a'dha'i da ba da baiwa ala bi salati alaihi wa taslim da mishi salati da sallama ba halin da ake cikin yanzu kenan Yau da yanzu ma na san annabi a yi ta ihu yi ta kiɗa, ana ba ana san annabi ba na abin da yake faɗa ce yace wannan baya cikin ladabi za a zo ne za a yi yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau ba wanda ya hana shi yana daga cikin girmama shi a yi mishi kyakkyawan yawa tunda sahabbai shi sun yi Hassan ya yi ko da sauran sahabbai duka sun yi Abdullahi bin Rawaha ya yi da ma waɗanda suka biyo bayan su duk sun yi sai mu duba mu gaya suka yi roman gaza fasaha cikin kalmomi ne na girmamawa na darajantawa na nuna matsayinsa na kare shi daga makiya haka suke yi kuma suka yi shi ma'ana a cikin harshe ba tare da ɗagawa babu babu hargowa babu hayaniya don aka ce ma ga yadda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yabanta in ka kwatanta da mu da yake yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bambanci da ɗaya bane ko wani yake da aswa Allah yake za ta fa'u aswa ta kun fara bautin nan wani zai ce to ai haka makan lahu ai yanzu baya nan ya za ka ce a yi aiki da wannan imamu malik rahimahullahu ta'ala idan ya zauna zai karatu a masallacin mazana Sallar sallallahu alaihi wasallam yakan sa a karanta waɗannan ayoyi idan aka karanta su zai ce to kar wanda ya kuskura ya yi magana muna karanta hadisi domin Allah ya ce la kun fauka fawqa sautin ya ce ko da baya nan a raye yana kwance a cikin kabarinsa a kusa da muna ya za da ya ga mutum ana karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuhubi zai ce a fitar da shi wannan bai da ladai babu ladai haka nan kuma Umar radiyallahu anhu wata rana wasu mutane sun shigo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan Madina sai ya suna ta hayaniya suna ta hira sai Umar ya ya kusance su yace daga ina kuke suka ce daga daga waje kaza su da mutanen Madina bane ba mazauna gari bane kauyawa ne ya ce wallahi kun yi sa'a ɗaya da ku mutanen gari ne da cikin ku ya biya ya ce ba a taga murya a masallacin nan to kaga mutane mu da yawa sun fara cikin kauyawa eh sai ka ta samu mutum a Madina masallacin manzara yana ta ihu yana ta ihu a da wani ma sai su bude hira a cikin masallacin saboda mun saba hira a garuruwan haka sai ɗauka shan ɗan ma haka yana daga cikin ladabi za ta shiga wannan masallacin babu ɗaga murya wannan ladabi ne saboda haka akwai ladabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta wajen ambatar sunansa akwai ladab akwai ladabi ba ka kira sunan shi kamar yadda zaka kira sunan kowa da kowa Allah yake ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kada ta sanya kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kamar yadda sashin ku suke kiran sunan, junan da ka ku ku zaman to masu haka wannan ayar Allah ya saukar da ita ne lokacin da wasu daga cikin yahudawa sai su sai su sanya alkuniya irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum yana da da alqasim sai ce sunan shi shi ma abul qasim kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai kunya abul qasim dan yana da da alqasim aka sunan shi Alkuniya shi abul qasim to wanda suka shigo suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tafiya ko cikin garin Madina sai ce ya abul qasim kuma ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware sai ce ba da kai yake ba da wancan mutum abin kafin nan sai Allah ya ce tarku ya haka wannan ɗabi'a ne na Yahudawa ko kuma mutanen ƙauye in sun zo Madina inda mutane ne na ƙauye ba su ba su da zamantakewa ba su da wayewar neman ilimi mutum yana zuwa sai ya tashi cikin bai ce ya Muhammad haka yake faɗa sahabbai sai su ji nauyi sai su ji kunya sai su kuyar da kansu abin yana musu nauyi to ba ta cewa ya muhammad haka kawai ba ka faɗe shi kamar yadda za ka faɗi sauran mutane ba za ka faɗe shi tare da girmama ka ce ya rasu lalla abin da za ka faɗa ke ko abu huraira radiyallahu ya ce tun na musulunta ban taɓa kiran manzo sallallahu alaihi wa sallam ba face sai na raba a sunan shi cewa ina fantar da iyayena gare ka kalmar da yake faɗa ki ne ce fi da fidaka ajiye wa ummi ce tun da na musulunta ban taba faɗan manzo Allah sallallahu alaihi sai da na faɗi wannan kalmar a gaban amma in sai mutum ya kaje kawo ya ya Muhammadu kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba girma ma ba da dai wallahi ba mu da dai yanzu sunan da Aisha take kira ta Allah da kira yana koran ya kira sunan ubansa da sunansa amma sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗe shi ga tsawon haka ai babu da dai babu da dai mamu malik yana cewa in yana karanta hadisai ya zo wajen kaɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sun jiki ka jikin shi na tashi yana jin wani iri a jikin sa haka har wasu mutane suka ga abin da yake kamar yayi shishigi da yawa ya wuce waje yace da kun san abin da nake ji lokacin da nake faɗa wannan da kuma wannan maganar to haka sahabbai suka kasance wannan shine ladabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum zai ita hayaniya yana ihu yana abin nan da sauransu duk wannan baya cikin ladabi bai cikin ladabi dai shi alaihi salatu wassalam da haka ma yi cewa rabbul aswa daga murya wa isajul a'aba da ba da baiwa arzikin yayi ta hakikan cewa bi salati alaihi wa taslimi da yi mishi salati ko sallama wanda za ka ga ya daga muryarsa ya duk inda karfin shi ya kai ya ga yace yana ma annabi salati da ana mishi ne cikin nutsuwa ana mishi ne cikin girmamawa kamar yadda Allah madaukakin to yana daga cikin hadisan da za a danganta mishi na ƙarya cewa ma'ana ku ambaci Allah ko annabin za sai an ce maka mahaukaci wannan ba gaskiya bane ba hadisi bane ba yi da inganci a ce ka ambaci Allah sai an ce maka fita cikin hayyacin ka ba ambatan Allah ba kenan ka shiga kuma hauka kenan kuma da abin da ya zama hauka ba abin karbuwa bane a shari'a kuma da yace wa arzu kalami yi anil yaqini kuma haka nan kada su dinga kaurace ma manzanci zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wani abu da suke ganin cewa su shine farkon wa an yustafada minhu ma'rifatul lahi aw yutalaka minhu ahkamu ko kuma san Allah madaukakin sarki cikin zancensa ko kuma wato sanin hukunce hukunce na shari'a yace bari mu'awwal fi babi ma'rifatil da. على الأصول المنبوكة المتحيرة المتناقضة وفي الأحكام على تقليد الرجال وآرائها yace su waɗannan mutanen suna ganin hanyar sanin Allah shine tunani da hankali haka nan kuma hanyar sanin hukunce-hukuncen shari'a shine wato miƙa wuya ga mutane da ra'ayoyinsu mutum sai ce ma ni fa duk duniya ba ban ga wanda zai sa ne abu kaza ba in ba wani ba na abu da wani kuma wata rana aikin haji mutum wata ƙasa ne sai nake tambaya samu muna magana yake cewa zai zai umar shi ba bai taɓa aikin haji mutum wata ƙasa ne sai yake cewa shi zai yi aikin haji zai umara amma shi ba zai yi niyya daga miƙa ba shi na ce mishi ai ya saba a madina muka haɗu da shi na ce ai ana niyya ne daga miƙati sai ka ɗauki niyya sai ka tafi ya ce shi malamin shi ba haka ya gaya masa muna cikin haka ma sai na ga kamar ya bukata sai na ce to ya haƙuri ya je abin da malamin shi ya cikin mai ya ce shi kan malamin shi ba haka shi yana bin malami kaza ne haka ya gaya ɗan bakin sa sai shi malami kaza yake na ce to aika abin da ya zo na aiki ya ce a shi bai yadda da wannan ba to ana samun irin wannan mutum za ka ce mishi ga abin da yake zai ce shi ba haka aka nuna masa ce ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi zai ce shi ba haka aka ce abubuwa ne waɗanda suke na fata Allah ya tsare musamman babban fata a ce mutum ya ɗauki wani mutum ya kwallafa shi cewa shi ne fitilarsa an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana nan yana daukan cewa in ba abin da wannan ya ba duk abin da ya fito daga wannan ko ya yi ko bai ba shine daidai ba akwai masu saba cikin wannan hakan wannan ya ce kira taqlidul a'ama biyayya ta makanta kana abin mutum da ba zan da yasa kuke fanta matuƙar ba wannan malamin bane ya faɗi magana to duk inda za ta fito bai bai yadda da ita ba duk inda za ta fito bai yadda da ita ba duk wata fatawa da za a bayar a duniyar nan shi ba zai gamsu da ita ba ko da a ce ba kuwar ba ta fi sanin malamin sa kenan da abin da ya zama ba ilimin malamin sa bane shi a wajen shi ba addini bane kaga wannan babban tsaka ne duk wani wanda yake a wannan al'umma in ba Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba wanda ba a ajiye maganar sa ko wai ta ta abin da Allah sallallahu alaihi wasallam suna sabani a matsala a ce to wani ba abin da ka faɗa ba haka bane yace na sauka to waye kuma ne zai ba ya ce shi bai yarda da wannan ba saboda haka wannan babban fata ne muna rufa Allah madaukakin sarki ya ya ce ko a wajen shi ne wannan mutanen suna cewa wal qur'an wa sunnatu inna ma naqra'uhu ma tabarruka su ba suna karanta alqur'ani da sunna ne kawai dan neman albarka amma ba wai hukunci ba duk hukuncin da ya zo a ciki ba za ka karba to ka ga wannan asara ce eh lalle za ka karanta alqur'ani dan albarka kuma za ka karanta shi dan ka san hukuncin Allah ce to shi dokokin da ya zo ba ruwa sai abin da malamin shi kuma su a wajen ba hanya bane na sanin ginshikan addini ko kuma wata rafta na addini shine ma ya ce to wa man talaba dalika duk wanda aka ne hanyarsa yace shi tunaninsa ne zai shi abin da yake so a addini da kuma ra'ayinsa duk wanda ya zama haka ne ya ce a daina mu ma da ya ce muna biyayya da shi kuma haka ne wannan shine daidai wannan su ne da suna jama'a na gaskiya yake a daina muna kiyayya da shi daga ada adawa mafi yace a daina yace wa aina fi qatti da bilhi kuma to wani biyo ko da zamu wajen tsaftace masa ginshikin sa na barnan wa kitari shafati kuma da karar da duk abin da yake na akai wannan shine a tsaro na gaskiya kaga mutum ya dauko hanya ta garna na fada da littafin Allah da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko ra'ayin mutane ya daura to kai fada da shi yau da annabi yawancin littattafan da yayi yayi su ne akan ire-iren waɗannan da shi har malamin sa ibnu taymiya da ma sauran malamai duk malami na hakika na ahlus sunna yana fada da abin da yake ya ci karo da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har malaman kasan mu a A har ɗan kodiyo menene babban littafin da ya shahara da shi me sunan shi iyawa sunna wa ikmalin bid'a raya sunna da kashe bid'a me da ita kaman toka duk wani ahli suna jama'a nan shine tafarkin sa da aka kada ka yarda mu ce zai ce ma shi ba yana da wani sai abin da malamin ya gaya masa a duk sanin malamin ka ba annabi ba ne kuma kai annabi ba kuma ba zai kai ba saboda haka mu zamanto masu biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wato ni wuya ga umarninsa cikin nisantar abin da ya hana haka nan cikin girmama sa da nuna kauran mu gare shi da kiyayya da duk wanda ya saba maka. wannan shi ne gabatin ahlus sunna wal jama'a duk wanda ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to za ka yi riga da shi wannan kuma haka sahabbai suka yi haka kuma wanda suka biyo bayan su suka yi haka suka yi kai tafiyar tana da wahala amma ita ce tsira tana da wahala amma ita ce kubuta dan dole za ka ga mutumin da kana san shi ba yanda za ka haka za ka kula shi saboda ni saboda ya saba musulmi kuma ba za ka yi shi a cikin sabon sunna ba ba za ka yi shi a cikin saba sunna ba haka duk abin da ya zama sunna ne yana daga cikin albarka mutum Allah ya daura ka akan bin wannan tafarki haka muna kwana masaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bani ikon binta da kuma nuna mana kasa ya bani ikon nisanta kuma ya tabbatar da gidi da gidan mu akan sunan maza a yi wa alihi wa sallam subhanahu wa ta'ala wa shanu nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa nashkuru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin dan uwa da kuka zai yi bincike mun hada sallah saboda mun ga hadari ta biya ta su. Alaikum salam. ba su eh. Wanda wannan a mai da mata wata ya samu kan ya yi kafin